A shirinmu na bana bakwai a wannan mako ba mun samu sabbin kalmomi daga bakin matasa. Ya take ne matasa? To na farko dai akwai wanda akan ce samu dubi. to idan abin da ake nufi da samu dubi kamar mutane biyu haka ko uku ko ma sun kai nawa sun haɗu suna gulma wani suna yi da shi kawai sai ya zama kuma sai gashi nan ya taho ta wani gurin ko kuma wani ɗan uwansa wanda ba a so iji ya taho to kawai ɗayan sai ya ce samu dubi samu dubi to shi kuma da ka yaji wannan ka san lalle ga eh ga wannan ya taho eh to kawai sai ya tsaya yana da ya leka ko to tabbas zai ga ko dai wannan da ake gulmarsa ne ya taho ko kuma wani dan uwansa ne ya taho to wannan shine abin da ake cewa sawo tunda shi mudubi dama kin san wato ka haska kaga kanka ne ka gano kanka to sai ake amfani da mudubi dan ka haska wancan da kuke magana cewa to ya saka burki fa akwai eh ko ya taho ko zai zo ko abin nan to wannan kenan